Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19 da 25 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Numad FM da Dalol FM da niya sai tashar mace VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri a yau Laraba goma sha uku ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. 'yan republican masu goyon bayan shugaban amurka donald trump suna shirin bashi gagarumin kariya a daidai lokaci da majalisa ta fara bincike a bainin jama'a a yau laraba wanda zai kai ga tsige shi hukumomin turkiya kuma sun kulle daruruwan mutane a gidan yari saboda kafe wasu kalamai a kan shafukan sada zumunta da ke nuna ayar tambaya ko sukar ayyukan da sojojin kasar ke yi a siriya da ƙarshe hukumar zantarwar kungiyar tarayyar turai a wannan mako ta ba da izinin sarrafa rigakafin cutar ebola kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan eh, rufe cibiyoyin kangararrun yara da gwamnatin jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya ta yi gwamnatin jihar ta bayyana matakan da take dauka na basu kulawar da ta dace. bayan rufe gidajen gwamnati tana gina nata a kowane shiya shiya sannan kuma akwai na kananan yara su ba prison ake kai su kuma bai kamata a kai su irin wannan gidan ba ya kamata a kai su abin da ake kira remand to shi ma ma'aikatar shari'a tana nan ana gina a kowane shiya mahalarta tare da sashen hausa na murya amurka ya shirya a abuja babban birnin tarayyar najeriya don tattauna batun yaƙi da ya wuce satar yara da sayar da su sun bayyana cewa kowane gauta ja ne dukkan bangarorin kasar suna da haƙƙi. da dan arewa da dan kudu duk da hannunsu a wannan harkar dinnan wanda aka ba izini wani shi ya ce dubu ɗari biyu ake biyansa ya kawo kowane yaro sannan kuma muna tafe da shirin demokradiyya a yau wanda madina dauda take gabatarwa amma da farko bar mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kili. 'Yan Republican masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump suna shirin bashi gagarumin kariya a daidai lokaci da majalisa za ta fara sauraren bincike a bainin jama'a da za a fara a yau Laraba wanda zai kai ga tsige shi. jami'an gwamnatin trump sun kwashe sa'o'i suna nazari akan bahasi da wasu manyan jami'an ma'aikatan harkokin wajen amurka suka bayar waɗanda suka hada da william taylor babban jami'in amurka a ukraine a yanzu da kuma george kent mai kula da harkokin ukraine dukkaninsu sun ce trump ya tursasa shugaban ukraine vladimir zelensky ya gudanar da bincike kan babban abokin adawarsa a zaben shekarar 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden kafin ya wato ya sake taimakon soja na kudi dala miliyan 391 da zuman taimakawa kif da take yaki da 'yan awarin rasha a yankin gabashin kasar amma su 'yan republican a cewar wani rubutaccen bayani da aka raba wa 'yan jam'iyyar da yammacin litinin da kuma talata sun wato suna tabbata baba akan ko jami'ai biyu sun fahimci manufar trump da hudunsa da ukraine bisa ga ce wasu trump yana da kyakkyawar hujja da manufa da dalilan bayyana shakkunsa akan batun rashawa a ukraine lamarin da ya sa ya ki sake kudaden taimakon trump na ci gaba da cikar zaman sauraren binciken tsige shi wannan ne dai karo na hudu a da za a gudanar da irin wannan bincike a tarihin demokradiyyar amurka da ta kai shekaru 243 hukumomin turkiya sun kulle ɗaruruwan mutane a gidan yari saboda kafe wasu kalamai akan shafukan sada zumunta da ke nuna ayar tambaya akan da ko kuma sukar ayyukan da sojojin ƙasar ke yi a siriya a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international Ƙungiyar kariyar haƙƙin bal'adaman da ta ce akwai mutane da dama da ba san hawa ba ba san sauka ba da suka hada da 'yan jarida da dama da ke fuskantar zargin aikata laifi game da sukar ayyukin soja da suka yi wanda aka fara a watan da ya gabata lokacin da amurka ta janye dakarunta daga wurin turkiya ta ce samame da ta yi wa take aikin zaman lafiya yana auna abinda ta kira kungiyoyin 'yan ta'adda ne waɗanda suka hada da mayakan kurdawa da suka taimaka a yakin da aka yi wanda ya yi galaba akan kungiyar is an kashe fararen hula da dama kana wasu dubban ɗaruruwa su kuma sun arce daga gidaje su a latilas ƙungiyar amnesty international ta yi allah wadai da wannan ayyukan sojin da gwamnatin turkiya ke yi a birnin diyabakir da ke da galibin su mazauna wurin wato kurdawa ne 'yan sanda sun rufe masu sun rufewa masu zanga-zanga hanyoyi kana suka kama masu zanga-zangar hukumar zartarwar kungiyar tarayyar turai a wannan mako ta ba da izinin sarrafa rigakafin cutar ebola abinda hukumar kiwon lafiya ta who ta bayyana a matsayin gagarumar nasarar kiwon lafiyan duniya kuma wannan zai iya canja al'amura a yaƙi da ake yi da cutar wannan ne karin farko da aka amince da yin amfani da maganin ebola a ko'ina a duniya mai magana da yawun who christian lindmeyer ya faɗa wa muryar amurka cewa wannan mataki ne mai muhimmanci kuma gagarumin nasara ce ga kiwon lafiyar al'umma. This will speed up any further process of getting a vaccine into a country for licensing for Wannan zai gaggauta shirin shiga da magani a cikin kasashe domin ba da lasisi da za su iya yin maganin da kuma samar da adadi mai yawa a duk inda ake bukatar maganin ko kuma inda ake ganin za iya samun barkewar cutar domin baiwa ma'aikata da masu ba da gudunmuwa domin su kimtsa da yaƙi da cutar Ebola. maganin da yake matakin gwaji ana ci gaba da amfani da shi a wurare da aka samu barkewar cutar ebola a gabashin demokradiyyar jamhuriyar congo an yi amfani da shi aka kare sama da mutane hamsin a lardunan ituri da kivu ta arewa da ke kasar dr congo din ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar jamus ta taimaka wa hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta iya samar da taimakon abinci ga unguwanni da ambaliyar ruwan sama ta addabe su a faɗin ƙasar sudan ta kudu wani jami'in hukumar abinci na majalisar ɗinkin duniya da ya dawo daga pibor ya ce ambaliyar ta ɓace don haka akwai buƙatar kai agajin gaggawa daraktan hukumar abinci na majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu matthew hellingworth ya ce taimako da jamus ta baya zai taimaka a kan kudade da hukumar ke bukata ta gudanar da aikin jin kai da ake tsananin bukata cikin gaggawa ya ce kudaden za su biya ayyukan ceto da wasu muhimman ayyuka da ake gudanarwa sakamakon ambaliyar da ake ci gaba da samu ruwan sama kamar da bakin kwariya a cikin watan yuli ya haddasa ambaliya da ta share dubban gidaje da amfanin gona kada kuma ta sa kimanin mutane miliyan ɗaya suka rasa su musamman ma a yankunan apanal da kuma bahar algazar da ƙarshe jama'ai a yankin kajistan na ƙasar iraki sun ce suna ci gaba da neman kusan mutane yazidi dubu uku wanda ake sa ran suna raye bayan sun kwashe shekara da shekaru mayakan is suna bautar da su a cikin 'yan watanni nan an ceto mutane 150 wanda galibin su kananan yara ne masu karancin sani ko kuma ba su ma da sani a kan rayuwa kafin su haɗu da is Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu fara da rahotannin namu. Rufe cibiyoyin kangararrun yara da gwamnatin jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ta yi. ya haifar da muhawara tare da yin kira da a sake tunani game da abin da zai biyo baya inda gwamnatin jihar ta bayyana matakan da take ɗauka na basu kulawar da ta dace ciki har da gina sabbin cibiyoyi da kuma la'akari da cibiyoyi masu zaman kansu wakilin murya amurka a kaduna isa lawal ikara ya aiko mana da ƙarin bayani a daidai lokacin da wasu al'ummar jihar kaduna ke ci gaba da ciwon baki game da rufe gidajen horar da kangararin da aka yi a fadin jihar kaduna da kuma wasu sassan wannan kasa gwamnatin jihar kaduna ta ce ita ta yi nisa wajen gina irin waɗannan gidaje na horar da kangararru domin mai gurbin waɗanda ta rufe a baya kwamishiniyar ma'aikatar kula da harkokin mata da walwalar al'umma a jihar kaduna hajiya hafsat muhammad baba ce ta yi wa muryar amurka karin haske game da tsarin gwamnati yanzu eh to bayan rufe gidajen gwamnati tana gina nata a kowane shiya shiya amma a shiya tsakiya tana gina guda biyu sannan kuma akwai na kananan yara su ba prison ake kai su kuma bai kamata a kai su irin wannan gidan ba ya kamata a kai su abinda ake kira remand to shi ma ma'aikatar shari'a tana nan ana gina a kowane shiya kaga akwai ruman guda uku kenan yanzu haka ma muna da wa'ansu yara ko da aka tsinto ko kuma wanda suke cikin wannan wahala da sauransu dole ne mu kawo su domin ba za mu iya kai su wurin iyayensu ba saboda irin ciwon da ke jikinsu dole sai sun samu sauki sai dai kuma duk da kirkirar gidajen horar da kangararrun mallakin gwamnati hajiya hafsar muhammad baba ta ce akwai buƙatar masu zaman kansu masu gina amma fa bisa tsari da bin doka mutanen da muka samu yanzu ina da mutum goma sha uku suna nan a asibitin masu taɓin hankali psychiatric kenan ah, sannan kuma waɗanda muka ga cewa za su iya ah, haɗa su da iyalinsu muna haɗa su da social workers mu suna kai su har garurukansu na ƙarshe wanda muka kai shi ne a jiya lahadi mun kai shi a ah, community ɗinsu na yarbawa nan bayarabe ne daga ocean state sannan a ƙididdigar da muka yi gaskiya yawancin wa'anda aka ciro daga wa'annan gidaje yawancin su 'yan Niger State ne akwai 'yan Adama akwai 'yan Maiduguri akwai yan burkina faso niger republic cameroon duk da akwai kuma duk gaskiya yawancin su duk mun hada su da iyalansu ce yanzu ku kuna ganin gwamnati za ta iya daukar ɗawainiyar irin waɗannan aiki da ake na irin waɗannan mutane wanda aka ga wajen gidaje nawa a kaduna kawai abin da muke cewa shine gwamnati ita kadai ba za ta iya ba shi yasa ai kaga muke da makarantu na gwamnati muke da masu zaman kansu sannan shi yasa muke da asibiti na gwamnati muke da wanda suke da zaman kansu amma abin da muke cewa dole a bi tsari ba mu ce ba za a iya yin waɗannan gidaje ba a'a idan idan za a yi dole abu dokokin gwamnati ba zai yiwu a ce ka ɗauki mutum ɗari uku ka saka su a gidan da wanda kila mutum ashirin ya kamata su zauna ba sannan ban da haka na an gwamu su ga yara ga manya sannan ga mata. maganar rufe gidajen horar da kangararru a sassan kasa musamman dai a jihar kaduna dai ta jawo cece kuce da kuma ra'ayoyi mabambanta. sunana jafaru salisu sakataren layin zare taxi malaman nan da suke doke kula da yaran mutane suna taimaka ma jama'a kuma gwamnati ta yi ta rusa yaushe za ta gina nata. sunana muhammad el amin el kanani to abin da muke cewa shi ne a nan yaushe gwamnati za ta gina nasu har ta dauko yaran kangararrun nan ko ta mai da su training training su a wajen nan to yanzu an rushe an dawo da su gidajen mutane yan sace sace ya karu yan daba sun karu an rasa ne za a yi da su ya kamata gwamnati ta duba sunana isa mu rushewar da aka yi mu addu'a da muke fata Allah sa alheri ne a matsayi na na uwa billahi alazim a yadda ni dai a yanzu ba ni da yaya a raye ko ƴaƴan da suke hannu na a yanzu ƴaƴan uwana ne ni nake tarbiyyatar da abina saboda na isa da su ne aka bani kaya kayana amma ba zan ɗauki ɗana in kai shi wani wata duniya wani ƙato ne wanda ake ganin cewa shi ne wai zai iya tarbiyyantar da su wallahi ba zan bayar ba kai da kake a matsayin uban ɗa baka tsaya ka tarbiyyantar da ɗanka ba ne sai wani ne zai zauna tarbiyyantar maka da ɗanka. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya. Shin Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara yi ma iyaye. A gaida Isa Lawal Ikara. Yanzu kuma za mu yada zango a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Kamar yadda kuka ji a makon da ya gabata, sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taro don tattaunawa a kan yaƙi da yawaitar satar yara da siyar da su da ke nema ya zama ruwan dare a ƙasar. taron ya samu halartar jami'an tsaro shugabannin addini 'yan gwagwarmaya da sauran masu ruwa da tsaki daga ciki da wajen abuja ga kaɗan daga cikin bayanan mahalarta taron slavery da muke kuka da shi shine advanced slavery muke fama da shi yanzu almost everybody is involved ba dole wai bawa din in the time bawa ba ne akwai case da muka taɓa yi aka kama wata magajiya yar arewa ce center ce ita ne take recruiting house helps masu aiki za a sato inda za a sato wanda suka gudu daga inda suke bambancin dai 14 years and above compared to wannan na yaran nan za a kawo su a aje su 2-3 years an juya su an brainwashing ɗinsu a tuttura su su yi ta aiki gun mutane a nan abuja aka kama wata kwanaki ma the same thing now back to the issue kace process da aka bi aka kama dinan kuma we can't compare wannan directly da yellow kaga na yellow shi directly da ita shaidu komai kowa na can wannan an kama wanda suka saya yaran akwai wanda suke da syndicate din wanda in ka je kai prosecuting wayannan kadai a wayannan kawai maganan zai kare in akwai babba a ciki kaga ba za a sake jin magana su ba don yadda shi ya faɗa da dan arewa da dan kudu duk da hannunsu a wannan harkan din nan wanda aka ba izini wani shi ya ce dubu ɗari biyu ake sa ya kawo kowane yaro kaga akwai wanda shi kuma miliyon ɗaya za a bashi ya kawo yaron nan cikin miliyon ɗaya ba wannan ɗari biyu so traces din ne it's quite long ba a take ne za a shiga kotu a ce don mun kama wa'annan mu gubar da su kadai an bar case in kenan dole ai digin it might take some time amma for now social media kuma is helping and is spoiling the issue don 80% abin da ake sakewa yanzu ba ma gaskiyan ba duk abin da aka ji a tura wani yana zaune a kauye a can dama turu bai ma san me ake ciki a onitsha ba yana da phone duk abin da ya shi shikenan ya tafi ya wuce ba za a verify ba ba za a recasting ba ba za a yi nothing haka muke fama da su um, akwai certain issues that if you notice in na so zan tsaya ina da limit on certain issues on air ka gane yayi if we can meet after here ko a office in ka zo there are certain things za mu fede maka doka ka gansu wayansu suna kotu ba zan yin commenting yanzu ba akwai tambayan da wani ya mani akan sakacin iyaye ko gaskiya iyaye ma suna da nasu damuwa za ka samu yaro bai kai shekara biyar shida ba goma ba za a shi makaranta shi kaɗai sai tsallake titi shi kaɗai ya je makaranta ya dawo kana da garanti ka tura irin wannan yaro ya je dawo irin irin zamani da muke ciki ko mata na my last daughter tana shekara shida mata na take kai ta makaranta gidan mu da wa makarantar bai wuce bai rabin kilomita ba amma za ta kai ta in ta tashi dawo da ta amma iyalai ga titi babban titi ga yara suna tsallake wa titi da yawa ana kashe yara kan kanana za a ce iyaye ba su da matsala wannan ba su da damuwa dole da a yi kuma akwai wani magana da wani ya faɗa ya ce wai wai abu ya fara wannan bangare ba a faɗa a ce gashi gashi ba na faɗa da farko na ce duk wanda ya yi laifi a ce a doke shi mai laifi kar a bar wani ya fake addini ya ce a ce a wannan kaza wannan kaza damuwan da muke da shi a wannan kasa shine selective justice selective justice wani zai aikata mugunta sai a bar shi wani ya zo aikata kuma sa a hukunta shi to irin abubuwan da shi ke kawo tashin hankali gwamnati ya kamata ɗauki mataki duk wanda an same shi wani matsalin wani matsala a hukunta shi inda ya kamata madalla za ku ji wani bangaren tattaunawar a shirinmu na hantsi idan allah ya kai mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha takwas na dare ga shirinmu na gaba Demokradiyya a yau. Batun sallamar hadiman mataimakin shugaban Ƙasa Farfesa Yemi Banjo, daga aiki da shugaban Ƙasa Muhammadu Buhari ya yi a makonnin baya shine ya ɗauki hankalin wannan shiri a wannan mako. Ni ce Madina Dauda. Shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a sallami hadimai talatin da biyar daga cikin tamanin da mataimakinsa Farfesa Oshibanjo yake da su. Wannan yunkuri farar ɗaya ya ja jita-jitar cewa ana ƙoƙarin ragewa Oshibanjo ƙarfin da yake da shi a gwamnati saboda wai an samu wata 'yar baraka a tsakaninsa da shugaba Buhari. Wasu kuma sun ce batun zaben shekara 2023 ne ya fara ɗaukan salo. amma a waiwaye da aka ce shine adon tafiya a haka tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo ya fara da mataimakinsa atiku abubakar a shekara 2006 wato a daidai lokacin da wa'adinsu ya rage kamar shekara ɗaya ya ƙare ana ta cewa da wani abu a ƙasa ashe dai atiku abubakar ya gano cewa obasanjo yana son zarcewa a zaben shekara 2007 kuma har ya fara ɗaukan matakan daƙile yunkurin shine ya ba Obasanjo haushi har ya fara sallamar hadiman a tiku. Za mu tattauna wannan batu da Muhammad Ishaq Usman mai fashin baƙi a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa inda ya fara bayani yana cewa. Tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da shi Profesa Yemi Osubanjo wasu mutane ne guda biyu da kusan rana tsaka suka tsinci kansu a fagen siyasar ƙasar nan shi ne abin da hausa suke kira wai adira na ganka ijikan ɗa namiji kana nufin kenan ba 'yan siyasa ba ne su eto eh a hakikanin gaskiya da rana tsaka suka shigo siyasa sannan idan kika duba tarihin siyasar najeriya daga lokacin da ingila ta bawa najeriya 'yancin kai a shekarun 1960 zuwa jamhuriya ta biyu ai ba a taba samun irin wannan turka-turka a tafiyar 'yan siyasa ba amma a wannan bangaren in kika duba daga da tara misali lokacin da aka komo tsarin dimokuraɗiyya ya kan kama lokacin da dimokuraɗiyya ta fara a matsayin jaririya bayan shugaba obasanjo ya karɓi ƙasar tare da mataimakinsa alhaji atiku abubakar ai tafiyar tasu suma tahowa ta yi kamar ta shi janar muhammadu buhari da mataimakinsa profesa yemi osibanjo taryan taryan suka taho sai da ana kusan aka taho gab da tafiya zaɓe aka fara samun raɗe raɗin cewa akwai rashin jituwa a tsakaninsu a haka aka tafi zaɓe aka suka haɗe mai tasu aka yi zaɓe suka ci zaɓe to bayan dawowa ne sannan kuma sai balli ya fara fitowa sai rashin jituwa ya fara wato ainihin ba bayyana ya bayyana sosai dai ko amma ai kafin zaben shekara 2007 ne suka fara wannan turka-turkan su ma eh shekara 2006 shugaba Obasanjo ya fara da sallaman jami'an tsaron mataimakinsa da kuma wasu hadimansa to amma na so kar mu manta cewa shugaba obasanjo ya ɗaga ma mataimakinsa alhaji atiku abubakar kafa wanda kusan a lokacin ma har ake cewa a tarihin siyasar najeriya ba a yi wani shugaban kasa da ya daga wa mataimakinsa kafa wato ya sakata ya wala irin shi yadda shugaban general obasanjo ya daga ma alhaji atiku abubakar kafa ba to kai ki manci cewa yawanci ina ganin su mataimakan wajen daga kafar a nan ne ake samu wato sai santsin mulki ya kwashe su kuma ana ganin sai son zuciya shigo daga bangaren mataimakan ko kuma son zuciya shigo daga bangaren iyayen gidan nasu kamar shi wato shugaba obasanjo kenan a wannan lokaci domin in kin kula ai shi shugaba obasanjo da tafiyar ta tafi ma har kusan ta zarce ya soyi wanda kusan rashin jituwar da ta faru tsakanin su alhaji atiku abubakar ta ta sa alhaji atiku ya tsaya ya amfani da yan siyasa wanda suka taho suke siyasa tare wanda su ne a majalisa a wannan lokacin ya dakile shirin shugaba obasanjo na kada ya yi ta zarce a wancan lokaci wanda kusan sai da ta kai aka janye duk wasu makusantan shi mataimakin shugaban kasa a wannan wannan lokaci zan iya tunawa akwai irin su yi sen da su garba shehun nan mai magana da yawun shugaba muhammadu buhari na yanzu da su dr ardo da su nat yadoma da su Fil agbase duk aka janye su aka bar a tekun wato zi kaushe kadai wanda kusan a sakamakon hakan kika kula ya garzaya kotu ya kira ma obasanjan ruwa inda kusan sai da aka shari'a sau goma sha bakwai wanda ake ganin kuma a tarihin obasanjo da riko irin na obasanjo ba a taba samun mutumin da ya tsaya a kan a gaban ubasanje ba ji kirje kai labari ba sai alhaji atiku abubakar din to haka shi ma a wannan bangare da shi shugaba muhammadu buhari ya shigo ya daga ma profesa yemi osibanjo kafa sosai wanda kusan san babu wani abu a tsakanin su ko a taro ke gan ki ga akwai wasa da dariya akwai raha ba za ka iya karanta fuskocin su ka ce akwai wata bita da kulli ko kuma wani abu da sauran su sun suna ba mutane sha'awa to amma kafin shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki wannan mataki yan ƙasa ne da raɗe-raɗe suka dinga fitowa a wannan lokaci suna bayyana cewa wasu abubuwa da suke faruwa a bangaren shi mataimakin shugaban ƙasar akwai tsananin san kai bangaranci da kuma wato nuna ra'ayi na kabilanci da addini wani lokaci idan aka duba misali kuma akwai wasu abubuwa da ya yi ayyuka wanda shugaban ƙasa ne a zahiri a irin kashin siyasan najeriya ya kamata ya yi su wanda shi shugaban muhammadu buhari ya daga masa kafa a kai misali in kika duba akwai batun lokacin da shugaban muhammadu buhari ya tafiya ya tafi ingila batun jinya a rigingimu sun taso na san a wannan lokaci tsakanin yan siyasa da bangaren tsaro mm. misali a lokacin da wato lawal daura yana shugaban yan sanda na farin na kasan nan lokacin da wannan hayaniya ta taso take ba a je wata fitowa ta bada abu ya rikice ya cire lawan daura ya yi awon gaba da shi sannan kakimanta cewa a lokacin jagorancinsa ne bayan shugaban kasa bai kasa ya mika sunan alkalin alkalai na kasa walter onogan ga majalisa kuma aka tabbatar da shi shugaban muhammadu buhari ya bai dauki wani mataki a kai ba sai daga baya da zaɓe ya taho suka ji kamar cewa walter din su bai kwanta da shi ba da kuma irin abubuwa ba da kala da aka samu dan guntun kashi a gindin walter ya sa aka yi awon gaba da walter sannan kuma kakkimanci cewa akwai gani wa'annan 'yan sanda da suka dinga wani bangare rukuni na 'yan sanda na sas wanda kusan aka dinga kuka da su aka dinga amfani da su ana takurawa jama'a ana cin zarafin jama'a da sauransu wanda shi ma mataimakin shugaban kasa shi ne ya tarwatsa su ya mai da su cikin 'yan sanda na gama gari na kasa sannan kuma karki manta cewa wannan magu da ake ganin dan gaban goshi ne a wannan gwamnatin da har yanzu aka rasa yadda za a yi da shi misali majalisa bata tabbatar da shi ba amma yana ci gaba da aikinsa wannan mataimakin shugaban kasa profesa yami usubanjo shi shi ya mika sunan magu ga majalisa har yanzu magun nan yana nan zaune daren dam akan kujerarsa to saboda haka idan kika duba waɗannan abubuwa za ki ga lallai shugaba muhammadu buhari ya ɗaga masa kafa sannan kuma kin san shugaba muhammadu buhari ko da za a zargi gwamnati da cewa har yanzu akwai raɗe-raɗe ko kuma rahotanni da suke fitowa na cin hanci da rashawa wanda kuma waice wanda a zahiri ba za ka iya fitowa ka ce ga su ɗin ba kin ga akwai wannan zarge-zargen to ai akwai badakala ta kusan naira biliyan 90 'yan kai da ta fito kwanan nan wanda ake ganin an yi hada-hadarta a ofishin mataimakin shugaban kasa din shi Profesa yami osubanju idan kika hada waɗannan dalilai da kuma wasu bayanai da suke fitowa wanda ba a jaridu suka fito ba na cewa shugaban muhammadu buhari ya ji zafin cire mallon daura daga mukaminsa kika hada da wannan idan aka ce shugaban muhammadu buhari ya yi kukan kura ya kan mataimakinsa kan ganin cewa abin da yake zaton zai masa bai masa ba yasa ya yi kokarin rage masa karfi wannan ba abin mamaki ba ne sannan na uku kuma zaki ga cewa ƙasa ce mai tasowa najeriya ba ƙasar da demokuraɗiyyar ta nuna ba ce wani tasiri wannan kundin bala da shugaba buhari ya yanzu akan mataimakinsa zai yi domin ai tun farko shi ne ya ba shi dama tun da ake shugabannin kasa a najeriya ba wanda ya taba tafiya ya ce zai miƙa ragamar mulki ga mataimakinsa kuma yadda buhari ya ma oshi banjo ba to kana ganin ya ɓata rawansa da tsallake nan. to karki bance cewa shugaba muhammadu buhari mutum ne da kowa ya riga ya san shi da kamanta bin ka'ida tun daga gidan soja mutum ne tara yake bai cika goma ba so saboda haka idan kika duba ai duk tafiya da zai da ta wuce kwana 20 da yan kai shi kadai ne ta kai zai rubuta majalisa ya handanta mata wasiƙa a tabbatar da batun tafiya yadda yake a hukumance sannan yadda kundin tsarin mulki ya tanada kundin tsarin mulki eh, da kundin tsarin mulkin kasar nan ya tanada cewa idan shugaban kasa zai yi tafiya da ta wuce kwana 20 da yan kai to ya rubuta ya mika majalisa majalisa ta bashi izinin yin tafiya tafiya hutu ne ko neman lafiya ne ko kuma dai duk wani abu dai da zai wuce wannan adadi kamata ya to yana kwatantawa wajen bin wannan ko na kwanakin nan da ya taso ake cewa ya tafi bai rubuta ba ai kwanakin da zai yi ba su kai kwana 20 da 'yan kai ba saboda haka jaridu da sauran 'yan bani na iya suka ɗauko suke ta yaya ta wannan magana ba su ko ba baya suka yi wa karatun cikakkiyar bita ko kuma suka masa karatun ta nutsu ba babu son zuciya a zahiri abin da ya fito. a nan za mu tsaya a yau idan allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora a madadin mai fashin baki a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa muhammad ishaq usman Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. Madalla a gaida Madina Dauda da Shirin Demokradiyya a yau kafin mi sallama da ku Baba Yakubu maƙeri ya dawo da takaitattun labaran duniya. jam'ai a yankin Kadistan na kasar Iraki sun ce suna ci gaba da neman kusan mutane Yazidi dubu uku da ake sa ran suna raye bayan sun kwashe shekara da shekaru mayakan is suna bautar da su a cikin 'yan watanni na an ceto mutane 150 wanda galibin su kananan yara ne masu karancin sani ko kuma ba su da wata masaniya game da rayuwa kafin is shekaru biyar kenan tun lokacin da 'yan bindigan is suka auna yazida wanda ke arewacin iraki da nufin kakkaɓe su daga doron kasa an yi wa mazajen su kisar gilla kana mata da ƙananan yara kuma aka yi garkuwa da su aka kuma bautar da su da aka kubutar da yaran masu shekaru goma a cikinsu da ba su da wata masaniya game da rayuwa kafin bauta da suka fada a ciki amma bayan nasarar da aka yi a kan tungar ƙarshe na kungiyar is a cikin watan maris yaran sun gaza nuna waɗanda suka kama su kuma suke bautar da mutanen yazidin To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Sidi da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Da injiniyan mu na yau Craig Burns ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. VOA Afrique.